صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon shirin hausa radio voh na wannan safiya ta juma'a da fatan an waye gari cikin kushin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu kawo muku sauran shirye-shiryen waɗanda suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau bayan sa kuma akwai shirin nan na muryoyin masu saurare daga nan sai mu kawo muku shirin nan na tarbiyyar iyali bayansa kuma za mu karkare da shirin nan ne na afirka a yau waɗanda su ne jiran abin da za a saurara a zangon shirinmu na wannan safiya ta juma'a da yardar allah amma nan da inda gigoki kaɗan akwai labaran duniya jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti 23 zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga mahimman kanin labaran. ta ce ayyana kungiyar ansarula ta kasar yemen a matsayin 'yan ta'adda zai ta shirin samar da zaman lafiya a kasar Siriya ta yi yitar da shirin har-haren Isra'ila tare da kiran majalisar ɗinkin nuna ta ɗauki mataki a kai. Ƙungiyar tarayyar Afirka ta ce an yi wa nahiyar tanadin allurar kafin cutar corona miliyan 270. Tun zuga cikakkun labaran. jamhuriyar musulunci ta iran ta mai da martani game da matakin amurka na ayyana kungiyar ansarola ta kasar yemen da aka fi sani da yan husi a matsayin 'yan ta'adda wanda ta ce ba zai haifar da ɗa mai ito ba a kasar da ke fama da rikici da yake sanar da hakan kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran ya ce matakin na amurka zai raunata duk wani shiri na samar da zaman lafiya a kasar ta yemen sayid zade ya karar cewa duk wani shirin warware rikicin kasar da ayyukan agaji da kuma shirin majalisar ɗinkin duniya na samar da zaman lafiya za su gamu da cikas saboda wannan matakin na amurka na sanya kungiyar ta ansarullah a cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda dama dai a cewarsa kasar ta yemen ta fada cikin bala'i mafi muni a duniya sannan ga wannan matakin na wauta da amurka ta ɗauka wanda zai kara wargaza duk wani fata da ake da shi domin warware rikicin kasar ya kara da cewa wannan matakin da gwamnatin trump ta dauka a daidai lokacin da take barin gado wani yunkuri ne na kara dagul al'amura da kuma jefa tattaunawar zaman lafiyar yemen cikin wani hali na rashin tabbas in shi kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran ita ma dai a wannan alhamis majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci amurka da ta soke matakin domin guje jefa kasar ta yaman cikin matsananciyar yunwa gwamnatin syria ta ce ta kosa da hararen wuce gona da iri da isra'ila ke kai mata tare da kira ga majalisar ɗinki nuna da ta ɗauki mataki mai tsauri domin kawo ƙarshen sake afkuwar hakan a cewar kamfanin dalancin labaran sana na siriyar isra'ila ta kai shirin hare haren sama a gabashin ƙasar a kusa da iyaka da iraki da sanyin safiyar ranar laraba Hararen a cewar labarin an kai su ne kan yankunan dayar alzawar da kuma albukamal A cikin wasikar da ta aikewa babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma shugaban kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya. Ma'aikatar harkokin wajen Siriya ta ce tsokanar ta Isra'ila ta wuce gona da iri a baya-bayan nan inda har ta kai ga kisan jama'a Siriya ta buƙaci kwamitin tsaron Majalisar Ɗinkin Duniya da ɗauki mataki kamar yadda dokokin Majalisar Ɗinkin Duniya suka tanadar mata. domin ɗora alhakin kashe kashen al'ummar siriya da ke faruwa a isra'ilar kimanin mutane 57 ne aka rawaito cewa sun rasa rayukansu a jerin har-haren isra'ilar na baya-bayan nan a yankin zar da albo kamal Ƙungiyar Tarayyar Afirka AU ta ce an yi ma nahiyar tanadin ga kafin cutar corona miliyan 270 domin amfanin al'ummar nahiyar. rigakafin wanda akalla za a samu miliyan hamsin na allurar a tsakanin watan afrilu zuwa yuni za a karbe shi ne daga kamfanonin samar da magunguna na pfizer biontech da astrazeneca da kuma johnson johnson shugaban afirka ta kudu cyril ramaphosa wanda shine shugaban kungiyar tarar afirka na wannan karo ya ce wannan babi ne mai kyau wanda zai bamu damar sayan rigakafin da kudinmu a cikin 'yanci tuna dai aka riga aka cimma matsaya da wasu bankunan afirka da kuma bankin duniya domin taimakawa kasashen afirka yadda za su sai maganin kungiyar tarayyar afirka dai ta ce tana da shakku akan kurga kafin da za a bata a cikin tsarin na covax a cikin watanin na janairu zuwa tsakiyar watan afrilu ba zai isa kowanda za a yi wa jami'an kiwon lafiya rigakafi ba balle jama'ar nahiyar a daidai wani lokaci da ake fuskantar sake dawowar cutar a karo na biyu a wasu kasashe hukumar hana yaduwar cutuka ta afirka afirka cdc ta ce ana bukatar yi wa jama'ar nahiyar kashi 60 cikin 100 rigakafin domin ta yaduwar cutar to ana shan waɗannan labaran ne daga nan radio hausa voh daga birnin tehran tawagar wanzar da zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a mali ta sanar da mutuwar dakarunta guda uku a wani hari da aka kai akan tawagar motocinsu a arewacin ƙasar mali wata sanarwa da tawagar ta minisma ta fitar ta ce an kai wa dakarun nata hari ne a ranar laraba a lokacin da suke sintiri a arewacin yankin bambara bayan da motar su taka wani abin fashewa lamarin ya yi sanadin mutuwar dakarun tawagar guda uku 'yan asalin kasar ivory coast ko kuma cote d'ivoire da kuma jikatar wasu guda bakwai a cewar majiyoyi daga tawagar tun dai majalisar ɗinkin duniya ta yi tir da allah wadai da harin tawagar minisma da ke aiki tun a cikin shekarar 2013 a mali ta yi hasarar mambobinta sama da 230 wanda 130 daga cikinsu ta hanyar harhari ne a cewar majalisar ɗinkin duniya ita ce kuma wata tawagar wanzar zaman lafiya ta majalisar ɗinkin duniya da ta fi samun hasarar rayuka a duniya sanadin hararen da ake kai wa ayarin motoci ko kuma sansanoninta ƙasar rasha ta ce tana neman hanyoyin sasanta iran da kasashen larabawa na tekun farisa da ke sanar da hakan a wani taron manema labarai a wannan alhamis ministan harkokin wajen kasar ta rasha sergei lavrov ya ce amurka na iya duk kokarinta na kawo cikas a yunkurin da kasar ke yi na samar da zaman lafiya tsakanin iran da kasashen larabawan mr lavrov ya kara da cewa muna fatan iran da kasashen tekun farisa su samu hanyar tattaunawa domin magance saɓanin da ke tsakanin su musamman ta fuskar harkar soji da kuma samar da ci gaba daga dukkan fannoni a tsakanin su sai dai a ta har yanzu gwamnatin amurka na ci gaba da kawo cikas a yunkurin cimma wannan buri to jama'a karshen labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh To a gashi da son barka dauke da labaran duniya yanzu sai a gyara zama domin a saurari sauran shirshen da muke dauke da su. inda za mu fara gabatar muku da shirin nan na duniyar mu a yau shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana duniya tare da yin fashin baki akan su har ma da jin mahangar masana su lokutan ai saurayi lafiya duniyar mu a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma mu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar mu a yau da a ciki muke tattauna batutuwa daban-daban da suke faruwa a sassan duniya tare da sauraron mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun matakin da gwamnatin Amurka ƙarƙashin shugabancin Donald Trump mai barin gado ke son ɗauka na sanya sunan ƙungiyar Houthi ta ƙasar Yemen cikin jerin sunayen ƙungiyoyin 'yan ta'adda daya kafin karewar wa'adin mulkinsa a cikin 'yan kwanakin nan da ni sun wunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. sakataren harkokin wajen kasar amurka mike pompeo ya bayyana cewa gwamnatin amurka tana shirin sanya kungiyar houthi ta kasar yemen da take samun goyon bayan kasar iran cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda wannan aniya ta gwamnatin turan mai barin gado ta fuskanci rashin amincewa daga kungiyoyin ba da agaji na kasa da kasa da suke aiki a cikin kasar yemen suna mai cewa matakin zai wurga ayyukan jinkan dan adam cikin mummunan yanayi a kasar ta yemen a fili yake cewa matukar majalisar dokokin amurka ba ta nuna rashin amincewarta da wannan ƙuduri na gwamnatin turan ba to babu makawa gwamnatin amurka za ta sanya sunan ƙungiyar ta husi cikin bakin shafin ƙasar ta amurka da ake hasashe a ranar 19 ga watan janairu da muke ciki na shekara ta 2021 wato kafin kwana guda kacal da naɗa sabon shugaban ƙasar joe biden a cewar masu ba da shawara ga sabon zababben shugaban ƙasar amurka joe biden sabon shugaban yana yana da aniyar ganin an kawo ƙarshen yaƙe-yaƙe marasa tushe a yemen da ke rusa a ƙasar yau tsawon shekaru shida da suka gabata hakika wasu daga cikin 'yan majalisun amurka daga jam'iyyar democrat ta joe biden suna ganin cewa matakin da gwamnatin trump mai barin gado take son ɗauka kan ƙungiyar husi mataki ne da zai iya kawo cikas a fagen gudanar da ayyukan jin kan ɗan adam a ƙasar kuma mataki ne da zai hana cimma yarjejeniyar warware takaddamar ƙasar ta hanyar zaman lafiya sakataren harkokin wajen kasar amurka mike pompeo yana cewa matakin da gwamnatin trump take son ɗauka yana son ɗora alhakin ayyukan ta'addanci da ake gudanarwa a kasar yemen ne kan ƙungiyar huthi ciki har da hare-haren da ake kaddamarwa kan iyakokin kasar kan fararen hula da rusa ginshiƙan kayayyakin rayuwa na kasar a cewar bayanin da ya fito daga ma'aikatar harkokin wajen kasar amurka sakataren harkokin wajen kasar ta amurka mike pompeo ya fayyace cewa daga cikin mutanen da za a sanya cikin jerin 'yan ta'adda har da shugaban kungiyar abdulmalik alhuthi yana mai cewa a harin da aka kai ranar talatin ga watan disamban shekarar da ta gabata ta 2020 kan filin jirgin saman garin adan da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 26 gwamnatin yemen da take samun goyon bayan bayan kasar saudiya ƙarƙashin shugabancin abdulrabu mansur hadi ta ɗaura alhakin harin kan 'yan husi tsoron da kungiyoyin ba da agajin dan adam ke yi kan neman mayar da kungiyar husi saniyar ware a kasar yemen shine a halin yanzu haka mafi yawan kasar yemen yana karkashin ikon mayakan husi ne kuma sanya kungiyar cikin jerin kungiyoyin yan ta'adda hakan yana nufin dakatar da duk wani aiki ciki har da ayyukan jin kai da kungiyar lamarin da zai kawo cikas a ayyukan kungiyoyin kasa da kasa da suke gudanar da ayyukan su da yan kungiyar ta husi domin tallafa wa jama'a da suke cikin halin kakanikai yi sakamakon haka kungiyoyin ba da agaji na duniya suke gargadin gwamnatin amurka mai barin gado kan daukan duk wani matakin sanya kungiyar husi cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda saboda babu wani dalili na zahiri da ke gwada kungiyar tana gudanar da ayyukan ta'addanci a kasar musamman ganin irin gagarumar rawar da take takawa wajen taimakawa al'umma tare da tsare rayukansu da dukiyoyinsu babban sakataren hukumar kula da 'yan gudun hijira ta kasar norway jan egilan a cikin watan nuwamban shekarar da ta gabata ya bayyana cewa dole ne mu ɗauki matakin ganin mun samu damar gudanar da zaman tattaunawa da dukkanin ɓangarorin da suke rikici da juna a ƙasar yemen domin samun damar isar da kayayyakin jin kai ga al'umma tare da kare su daga abkawa cikin mawuyacin hali saboda ko kaɗan bai dace ba wurga ɗan adam cikin mummunan hali tare da cutar da shi a wancan lokaci sakataren harkokin wajen kasar amurka mike pompeo ya mai da martani kan babban sakataren hukumar kula da 'yan gudun hijira ta kasar norway john england da cewa gwamnatin amurka tana sane da irin tsoron da kungiyoyin ba da agaji na kasa da kasa suke ciki amma akwai mafita ta hanyar gudanar da ayyukan jin kai a yemen da kungiyoyi da ba na gwamnati ba game da majalisar ɗinkin duniya wajen isar da kayayyakin jin kai ga al'ummar kasar wata magana ta rashin jin kan dan adam da ta fito daga bakin sakataren harkokin wajen kasar amurka mike pompeo a wancan lokaci ita ce cewa muna shirin ganin mun ɗauki matakan rage tasirin shigar da kayayyakin jin kai da ayyukan ƙungiyoyin jin kai na ƙasa da ƙasa a ƙasar yemen hakika gwamnatin amurka ƙarƙashin jagorancin donald trump mai barin gado ta ɗauki matakan matsin lamba kan jamhuriyar musulunci ta iran kan wasu dalilai ciki har da cewa jamhuriyar musulunci ta iran tana taimakawa al'ummar yemen kuma a a ƙarshen wa'adin mulkinsa trump yana ƙoƙarin katange zababben shugaban ƙasar amurka joe biden daga duk wani matakin rage takunkumi kan ƙasar iran musamman komawa cikin yarjejeniyar nukiliya da aka cimma tsakanin manyan ƙasashen duniya da iran kan shirinta na makamashin nukiliya na zaman lafiya a bangare guda kuma manazarta suna cewa amurka tana zargin jamhuriyar musulunci ta iran ne da taimakawa 'yan kungiyar husi da makamai yayin da kasar iran take nuna tausayawarta tare da jin kanta kan irin mummunan halin da al'ummar yemen suke ciki sakamakon taron dangi da gamayyar kawancen saudiya take kaddamar da hare-hare kan kasar yemen musamman ta sama kan yankunan kasar domin murkushe su da nufin mika wuya ga munanan manufofinta hakika tun bayan da kasar saudiya ta fara kaddamar da hare-haren soji kan kasar yemen a ranar 26 ga watan maris na shekara ta 2015 sannan bayan ganin haƙarta ba za ta cimma ruwa ba ta nemi taimakon wasu ƙasashen larabawa daga yammacin asiya da arewacin afirka kan taimaka mata ta hanyar kafa rundun kawance da nufin saurin murkushe al'ummar yemen domin kaka ba mata munanan manufofinta amma har zuwa yau babu nasarar da ta samu rahotanni suna bayyana cewa jiragen sama da sojojin ƙasa daga ƙasashen masar morocco jordan sudan haɗaɗɗiyar daular larabawa kuwait qatar bahrain da ƙungiyar zaratan sojojin hayar amurka ta blackwater da halin yanzu ake kira da academic baya ga ƙasashen arewacin afirka irin su djibouti eritrea da somalia suka yi diran mikiya kan ƙasar ta yemen tare da yin lugudan wuta kan al'ummar ƙasar ta sama da ƙasa da kuma ta ruwa ba ga killace yankuna da hana al'ummar kasar gudanar da zirga-zirga domin gudanar da harkokin rayuwarsu hakika waɗannan matakai da kasar saudiya ta ɗauka kan kasar yemen sun wurga kasar cikin mummunan hali kan haka hukumomin ƙasa da ƙasa misalin hukumar abinci da ayyukan gona ta majalisar ɗinkin duniya wato fawo da asusun kula da ƙananan yara ta majalisar ɗinkin duniya unicef da kuma hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya wfp suka jaddada cewa cewa matsalar rashin abinci mai gina jiki da ke fuskantar kananan yara a yemen 'yan ƙasa da shekaru biyar a duniya ta kai matakin kwaloluwa a yankin kudancin ƙasar a cikin watannin baya-bayan nan a wannan shekara waɗannan hukumomi na ƙasa da ƙasa sun fitar da bayanin haɗin gwiwa da a ciki suke bayyana cewa bincike da bitar halin tsaka mai wuya da ƙananan yara suka shiga ciki dangane da matsalar rashin abinci mai gina jiki a yemen sun kai matakin ƙarshe sai dai samun ƙarin mummunan yanayi a yankin kudancin kasar ta yemen a cikin wannan shekara har ila yau bincike yana nuni da cewa akwai mata masu ciki da basu gaza ɗari biyu da hamsin ba ko mata masu shayarwa da suke fama da matsalar rashin abinci mai gina jiki sakamakon haka manazarta na majalisar ɗinkin duniya suka yi gargaɗin cewa yawan matsalar rashin abinci mai gina jiki zai karu a ƙasar yemen zuwa ƙarshen shekara ta da da ɗaya. matukar aka ci gaba da fuskantar matsalar tsaro a kasar sakamakon hare-haren wuce gona da iri da rundunar kawancen saudiya ke kaddamarwa kamar yadda matakin da kungiyoyin kasa da kasa masu ba da agajin gaggawa suka taka gagarumar rawa wajen rage kaifin matsalar rashin abinci mai gina jiki a wasu yankunan kasar ta yemen amma a shekarar da ta gabata ta 2020 da masifar killace yankuna ta yi kamari matsalar ta kara yin mummunan tasiri musamman ganin yadda matsalar cutar annobar corona ta kara wurga rayuwar mutane cikin halin kakanikayi Kari kan haka matsalar har-haren wuce gona da iri na kasar saudiya da kawayenta kan kasar yemen ya janyo tsaiko a tallafin jin ƙanɗan dan adam ciki har da taimakon kayan abincin gaggawa da ake gabatarwa a kasar. da tsabtataccen ruwan sha da magunguna da kula da muhalli kamar yadda shirin magance matsalar ƙarancin abinci mai gina jiki ya dakata cak kuma babu lokacin ci gaba da gudanar da shi sakamakon shirin da duniya ta yi kan kasar yemen saboda goyon bayan da manyan kasashen duniya ke nunawa ga kasar saudiya musamman kasar amurka hakika kwararrun majalisar ɗinkin duniya da suka gudanar da bincike kan kasar yemen sun jaddada cewar mummunan halin da kasar ke ciki shine babban dalilin wurga al'ummar yemen cikin wannan kangi na mawuyacin hali da kananan yara da mahaifansu mata suke fuskantar matsalar rashin abinci mai gina jiki lamarin da ke janyo saurin samun cututtuka musamman cutar kansa da karuwar matsalar rashin ingantaccen abinci mai gina jiki da ƙarin lafiya kamar yadda matsalar da ke faruwa a ƙasar yemen ta gurgunta shirin gabatar da tallafin abinci da magunguna da kula da gurbatan muhalli da rashin samun damar gudanar da rigakafin cututtuka ƙananan yara misali rigakafin shan inna da sauransu duk irin waɗannan munanan hali da al'ummar yemen suka shiga ciki sakamakon matakin wuce wuce gona da iri kan ƙasarsu amma gwamnatin amurka mai barin gado ta donald trump da haɗin bakin wasu ƙasashen larabawa musamman saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa suna ƙoƙarin ƙakaba takunkumi kan ƙasar da nufin durƙusar da al'ummarta musamman ƙungiyar husi da ta yi fice wajen hana 'yan mamaya cimma baƙar aniyar su a ƙasar.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 To madalla yanzu lokaci ne da za a gyara zama domin a saurari shirinmu na gaba wato shirin nan na muryoyin masu saurare. Shin da kan kawo wasu daga cikin ra'ayin masu saurare akan batutuwa daban-daban da suka shafi harkoki na siyasa zamantakewa tsaro da dai sauransu. Sai a biyo mu sannan a hankali domin jin cikakken shirin. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa lokacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullun har ma da sada zumunci. Hassan barka ne ke muku salama a cikin shirin malami na farko gare ka. Sashen Hausa na VOH da ke birnin Tahiran Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barka da arzikin saduwa a wannan rana mai magana sanusi madattai daga nan ta magaram jamhuriyar nijar a yau na shigo shirin ne dauke da fatan wannan zaɓe da za a yi na ranar ashirin 21 ga watan fabrairu a nan ƙasar mu ta jamhuriyar nijar tsakanin 'yan takara guda biyu allah ya sa a yi shi lahiya a kuma kammala shi lahiya muna fatan allah ya ba mu shugaba na gari adali mai jin tausayin talakawa na gode sashen hausa na voh mai magana sanusi madattai daga nan da magaram jamhuriyar Nijar. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na jamhuriyar Musulunci jihar Tehran. Suna na Tahir M Tahir Jambulo jihar Kano tarayyar Najeriya. Hakika na shigo wannan shirin domin lantar da Allah wadai da wannan kudarin da gwamnatin mutu jihar Kano ta yi turbe kudin ɗan fansho ta hau ta ce ta ji ta gani ita sai ta gutsi da wasu su da suke karba a duk wata muna kira ga gwamnatin jihar kano da ta yi wa allah ta yi wa annabinsa cikin bayan allah nan domin da wannan kudin suka dogara suke ciyar da gidansu kuma da kudin hayan da suke biya a wata ko duk shekara ya kamata mai girma gwamna ya duba wannan lamarin Assalamu alaikum VOH Iran. Suna na Isa Jikan mai saje daga tashar mai turare a karamar hukumar Toro. Ɗaya daga cikin yan dalairi muka zuri shin jihar Bauchi. To hakika yau za mu bayyana mu ne akan al'am buɗe iyakokin ƙasa da aka yi a ƙasar mu Najeriya. Hakika hakan ya daidai. Dama rufe sun da aka yi gaskiya ya kawo mana koma baya a tattalin arziki don ba zan taba manshewa ba tun daga aka rufe wannan iyakan kasar mu ya shiga tsadan kayayyaki daban-daban duk abun da ka sani ya ƙara kuɗi to muna fata dai buɗe shi da aka yi yanzu hakan kuma zai kawo mana sauyi mu ga mu ji komai da komai ya sauka na gode voh iran sunana isa jikan mai saje daga tashar mai turare a karamar hukumar toro assalamu alaikum shashin na sani biyu jamhuriyar musulunci ta iran mai magana isu ne madattai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birnin Yamai na jamhuriyar Nijar to gaskiya mun ji an ce an yi taro jiya a majalisar Nijar to gaskiya yana da kyau a ce sun tantamna sun yi daidaita dukkan yadda za a yi zaɓe wanda ba zai karu ɗani ba ganin cewa zaɓe ne na ƙarshe wannan irin zaɓe wanda na baya aka yi ga na baya wasu inda suke rajista ba a nan suke zaɓe ba kuma wanda suke rajista idan suka je wani wuri ana hana su zaɓe wannan bai kamata ba ganin cewa mu kanmu mun je an yi zaɓe aka ce ba a nan muka yi rajista ba dole da muka je inda muka rajista kenan ko wani ya bar jihar da ya zaɓe kenan ko ba dama ya yi zaɓe wanda fatan hukumar sini za ta daidaita kowa ya yi zaɓe a inda yake inda yana da takardar zaɓe na gode allah sami zaɓe lahiya mu gama lahiya kuma allah ba mu shiga mai arliti mai magana isu ne madatai da maganar jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai ku tashi lahiya salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana na agwa mai faci daga nan zandar yau zan yi magana kan 'yan siyasar mu na Nijar. Game da 'yan siyasa an yi taro da fatan an yi taro lahiya an kare lahiya Allah Ubangiji ya sa a can makaci. Mu muna so a gaggauta bayyana mana sakamakon wannan taro da aka yi. Saboda talakawa wasu sun shiga cikin rudani. Ana ta ya mana ya madidi da hoton karya hoton banza a ce wannan kaza wannan kaza mu kuma gaskiya irin wannan masu ya madidi na hoto a yanar gizo-gizo ya kamata su dai mu ji daga bakin manya-manyan 'yan jarida mu ji daga bakin manya-manyan mutanen nan namu na 'yan siyasa ina ma kowa fatan alheri na kuna agwa mai baci daga nan zandar salamu alaikum radio hausa da hiran jamhuriyar musulunci da farko kuna tare da ni sauraron ku ne da kullum ilyas firizi ne na kula a yanzu da take agadas jamhuriyar nijar zan yi amfani da wannan dama in bayyana ra'ayi na game da mataki da gwamnatin wata nijar ta ɗoka game da wannan siyasa siyasa da take ta a ƙasa ta musamman zaɓe da za a koma zagaye na biyu game da kowane farti da suke cikin wannan ƙasa mu eh, zai ba da wakili shi guda to mu wannan abu mun ji daɗin shi saboda mu abin da muke so gwamnati ya zamanto duk abin da za a shirya a shirya abu tsaftatacce wanda 'yan ƙasa za su yaba shi da rediyo ta tehran ku tashi to marilla da wannan ne kuma zan ja linzamin shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh da ma lahirin waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna. yanzu sai a gyara zama domin sauraron shirin mana gaba shirin nan na tarbiyyar iyali wanda kan yi bayani akan abubuwa da suka shafi tarbiyya a cikin rayuwa ta zamantakewar al'umma a kasance tare da mu a cikin wannan shiri tarbiyyar iyali masararo barkanmu da haka kuma barkanmu da saka da ku a cikin shirin na tarbiyyar iyali shirin da a ciki muke yin dubi kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman harkokin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubarin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin da ke zuwa muku daga nan rediyon boh karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsha har zuwa ƙarshe. yara a cikin shirinmu na yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malami muhammad salih zari ne da ke birnin yamai ta kasar nijar inda zai ci gaba da yi mana bayanin sakon hakoki daga littafin tsaratar hukuk na imam zainul abidin dan imam hussein alaihi salam da kuma yadda iyali za su amfana da shi yau malam zai ci gaba ne kan haƙƙin shugaba akan dan adam in dai malam ya shirya to bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئيم الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا مولانا المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين سيما صاحب العصر والزمان أرواحنا له فداء yan uwa masu girma da mutunci da ke jin mu da shauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barka muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai yawan rahma da jin kai mahalaccin kowa da kowa wanda shi ya ba mu damar wasala wannan darasi namu a cikin littafin risalatul hukuk na imami ma'asumi maulana ali zainal abidi na ɗan imam hussein alayhi kuma muna akan haƙƙi na goma sha hudu wanda shine haƙƙul a'imma maulana ali abidi abidin alayhi salam ya ce wa amma haƙƙu sa'isuka bis sultan fanta lama an na ka lahu fitina wa na hubta lafi ka bi ma ja alahu lahu lahu sultan maulana ali zai labidi na alayhi salam kikici mana wanda allah ya ɗora a matsayin jagoran ka yana da haƙƙi a kanka haƙƙin nan shi na farko kasancewa kai wata jarrabawa ce da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya ka ga wannan mai maka shugabanci wanda ke maka shugabanci Allah ya jarrabe shi ne don ya gwada shi akan sha'anin tafiyar da shugabancinka tunda shi Allah ya ba damar shugabantarka to yana da haƙƙi a kanka wanda haƙƙin na farko an to hallasa lahufin nasiha ka yi masa nasiha don Allah ka yi wa shugaba nasiha don Allah inda ya yi daidai ka karfafe shi don ya ƙara yin daidai ɗin inda ya yi ba daidai ba kai masa nasiha a cikin hikima kai masa nasiha tsakani da Allah don ya gyara haƙƙinsa ne da ya rataya a wuyanka shi shugaba ka zame masa mashawarci mai ba shi shawara ta gaskiya Inda da ya yi daidai ka karfafe shi abin da ya yi ba daidai ba kai masa nasihar a kiyaye wa Allah tumahikahu wa qad busitat yaduhu alayka fatakunu sababu halaki nafsika wa halakahu nasiha aka ce kai wa shugaba tsakani da Allah amma ba fito na fito za ka yi da shi ba ba husuma za ka yi da shugaba ba tun da Allah ya ba shi damar shugabanci yana da ƙarfin shugabanci tun ya yi ba daidai ba ba husuma za ka yi da shi ba nasiha za ka yi masa tsakani da Allah sai fa idan ya ƙi karɓar nasihan a wannan lokaci falata a atali mahalokin fi ma'asiyatul khaliq ba biyayya ga duk wani mahaluki a saba ma Allah ta'ala a lokacin babu biyayya amma matukar yana kan hanyar Allah ta'ala sai yi wani kuskure ba daidai ba to haƙƙinsa ne ka yi masa nasiha a matsayinka na mabi amma kada ka ce za ka yi husuma da shiya fito na fito da shiya in ka yi haka to ka zamo makanka dalilin halakar kanka kuma ka zama dalilin halakar shugaban naka zai yi amfani da ƙarfin mulki zai yi amfani da ƙarfin iko ya je ya cutar da kai shi kuma ya cuto. don Allah ba zai bar haƙƙin wani akan wani ba. raro kada shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan rediyon BOH da ke ƙarshen Hausa TV a nan birnin Tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin malam kan muhimmancin ƙoƙarin zaman lafiya da shugaba da ƙoƙarin kauce fito na fito da shi. Kai iyakan ƙoƙarinka a wajen attazallul wa talattuf litafihi minar rida ma ya kufahu anka ka yi kan ƙoƙarinka a zauna lafiya ka yi yakan ƙoƙarinka kada yi fito na fito tsakaninka da shi nasiha kake basa ka yi yakan ƙoƙarinka ta inda zai zama shi ba zai ɗauke ka a matsayin maƙiyi ba ta haka ba zai taɓa cuta ma addininka ba kuma biyayyen da za ka masa da da'ad da za ka masa ka yi ta ta inda ba za ka cuta ma addininka ba ba za ka saba ma Allah ba ta'ala a cikin duk wannan kana mai neman taimakon Allah ta'ala amma wala tu'azzahu wala tu'anidahu wanda yake shugaba ne a gare ka ce za ka yi jayayyar ƙarfin mulki da shi kada ka yi ƙiyayya da shi don in ka yi wannan to ka fito fili da ƙiyayya da fito na fito da rashin biyayya tsakaninka da shi kenan kuma ka jefa kanka mahallaka kai da kanka kenan shi ma shugaban ka jefa shi ga mahallaka ya cuta maka saboda ƙarfin mulkinsa shi kuma ya hallaka a dalilin ya keta haƙƙinka don Allah ba zai bar haƙƙin wani akan wani ba wa kunta halikan an takuna ma'inan lahu ala nafsika abin da ya fi dacewa da kai ka zame ma shugabanka mataimaki a wajen tafiyar da lamarin shugabancin da yake muku wa sharikan laufi fi ma ata ilaika duk abin da zai iya yi muku shi shugaban to ka zame masa mataimaki a wajen ɗabbaƙa wannan abin da yake son aiwatarwa na alkhairi a cikin al'umma amma kar ka zama mataimaki ga shugaba don yana shugaba a wajen aiwatar da barna a doron ƙasar Allah ta'ala. Sannan kuma karka zama shugaba ya yi ba daidai ba ka yi gum da bakinka, ko ka goyi bayan zalincinsa, idan ka yi haka ba ka kiyaye haƙƙin shugabanka ba. A duk lokacin da shugaba ya yi ba daidai ba haƙƙinsa ne mabiya al'ummarsa. su nuna masa nan kayi ba daidai ba haƙƙinsa ne a duk lokacin da suka ga ya yi wani abu mai kama da zalunci haƙƙinsa ne su fito fili su nuna masa nan fa zalunci aka yi a daina amma ba ta hanyar kokawa ba ba ta hanyar fito na fito ba da a wannan lokaci zai dubi matsayin da yake da shi na shi yana da mulki yana da iko ya yi amfani da wannan ya cutar da kai ya cutar da kansa wala wata illa billa. kana mai neman taimako a wurin Allah ta'ala a wajen kiyaye haƙƙin shi shugaban naka a wajen yi masa nasiha a abin da yake daidai da yi masa manuniya a wajen abin da yake ba daidai ba don a kiyaye wanda yake daidai don a aiwatar wanda kuma ba daidai ba mai don a kiyaye idan har ka yi haka to ka kiyaye haƙƙin shugabanka gwargwadon hali a bayanai ko karantarwa na imami ma'asumi maulana aliyu zainal abidina alaihi salam kenan to jama'a ina ganin yau ma dai lokacin da aka ɗiba ma wannan filin ya riga ya kai jiki anan zan takaita sai ce wa sallallahu ta'ala ala khair halkihi muhammad wa ahli baitihi at-tayyibin at-tafirin allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad wa ajil farajahum wala ana da'ahum min al-awwalin wal akhirin to gashi mallan ya sake koro bayani idan lokacin namu ya zo ƙarshe a maimakon sashen hausa na boh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga shehun malami muhammad salal da zare da ke birnin yamai na ƙasar nijar da wannan ɗimin lokaci nashi da ya bayar allah ya saka ya ƙara ƙarfin jiki ni kuma awal kunya da na gabatar bayan na shirya yake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu to yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari shirin mana karshe wato shirin nan na afirka a yau wanda kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suka wakana a nahiyar Afrika. Afrika a yau rahmanir bismillahir rahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke ci gaba da faruwa a nahiyar mu ta Afirka. To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya. Ko shaka babu zaben shugaban ƙasar Uganda na daga cikin lamura da suka janyo hankula cikin 'yan kwanakin nan na bayan a nahiyar Afirka. bisa ga dalilai daban-daban ciki kuwa har da cewa shekaru 35 kenan shugaban kasar ke mulki kuma wannan shine karo na shida da shugaban ke tsayawa takarar shugabancin kasar da dai sauran batutuwa daban-daban to don haka wannan batu na zaben kasar uganda da shine abin da shirin namu na yanzu zai dubi kansa don dubi kan yanayin kasar halin da ake ciki yanayin yadda masana suke ganin zaben da dai sauran batutuwa daban-daban don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance. To masu saurari barka mu da sake saduwa. A wannan alhamis ne dai aka gudanar da zaben shugaban kasa a kasar Uganda. wanda da dama suka bayyana shi a matsayin daya daga cikin zaɓuɓɓuka masu zafi da kuma ɗaukan hankula a ƙasar. watakila saboda dalilan da muka bayyana a sama ciki kuwa hada batun cewa dai shekaru 35 kenan kasar uganda ba ta sami wani sabon shugaba ba shugaba ɗaya ne kawai aka san shi sannan kuma wannan shine karo na shida yake neman yin tazarce a kan wannan kujera to zaben da bana dai za a yi shi ne tsakanin shi shugaba mai ci na yanzu yoweri museveni da wasu 'yan takara goma to sai dai kuma wanda ake ganin zai fi zama karfen kafa gashi shugaba museveni shine matashin nan dan shekaru 38 yana kuma tsohon mawaki robert kyagulanyi da aka fi sani da bobby wine wanda yake da goyon baya musamman a wajen matasan kasar ana da zargin gwamnatin uganda da musgunawa 'yan takara musamman ma shi bobby wine din wanda aka sha kama shi da kuma rirke shi na wasu lokuta kamar yadda kuma ke zargin gwamnatin da rurrufe kafafen watsa labarai musamman ma dai na zamani hukumar sa da zumunci din nan lamarin da gwamnatin ta ce tana yin hakan ne don tabbatar da tsaro da lafiyar kasar dan kuma da kuma toshe duk wata dama da wasu da su haifar da fitina a kasar to shi dai shugaban kasar ta Uganda Yoweri Museveni ya dare karagan mulkin kasar Uganda ne dai tun a shekarar 1966 kuma tun lokacin ake damawa da shi a matsayin shugaban da yake cikin jerin shugabannin da suka jima a kan kujerar shugabanci a kasashen afirka yoweri museveni dai ya shigo harkokin siyasa na kasar uganda ne da kuma yin fice a lokacin da yake matsayin shugaban 'yan tawaye a wancan lokacin wanda kuma taka gagarumar rawa wurin hamɓarar da gwamnatin shugaba idi amin ta wancan lokacin sannan wato a shekarar 1979 kenan kana kuma daga baya ci gaba da yaƙi na sunkuru don ganin ya kawo ƙarshen mulkin shugaba milton obote a shekara ta 1966 kuma tun daga wancan lokacin bayan kifar da gwamnatin yake ci gaba da mulki to kaman sauran shugabanni na afirka dai waɗanda suka yaƙi 'yan mulkin kama karya na ƙasashensu da farko dai sukan samu wato karɓuwa a wajen al'ummomi saboda ana ganin su a matsayin masu ceto sai dai kuma daga baya lamura sukan sauya da sukan sanya al'umma din suna fatan ganin cewa waɗannan shugabanni sun tafi kamar yadda ya faru a ƙasashe daban-daban na afirka watakila ɗaya daga cikin dalilan shine dadewar akan karagar mulki da kuma abubuwan da suke yi na kama karya to yaya masana suke ganin wannan zaɓe me yasa ake ganin sa a matsayin zaɓe mafi muhimmanci kana ko mai zafi a ƙasar yaya makomar 'yan adawar ƙasar za ta kasance sannan kuma da ƙarshe yaya makomar ƙasar za ta kasance bayan wannan zaɓe idan har ya zamanto watakila aka kada shi shugaba museveni din to dukkanin waɗannan su dai suna mu tattauna tare da bakonmu a zauren dr jafar lawal dabai wani masani masanin harkokin siyasan tsakiya da kudancin afirka wanda kuma ya taba zama a kasar ta uganda a to dokta barka da zuwa filin namu da fatan kuna cikin koshin lafiya dokta an gudanar da zaɓe na shugaban ƙasa a ƙasar uganda to da dama dai suna bayyana wannan zaben a matsayin zaɓe mafi mahimmanci kana ko mafi zafi a ƙasar shin a ganin ka hakan lamarin yake sannan me sanya zaben na bana ya zamanto da irin wannan mahimmanci to gaskiya zaben yana da muhimmanci kwarai da gaske ganin shi shugaba mai ci wato yiwuwar Museveni ya gaji dan dai bai son barin abun ne amma yanayi da lokaci da kuma karan da yake samu ga 'yan hamayya ta kai ga yanzu abun yana hirgita shi da magoya bayan shi gaskiya. To yanzu shi shugaba mai ci yana samun turjiya sosai ga 'yan hamayya musamman shi wannan matashi a Robert Zangoli wanda aka fi sani da Bobby Wine. Wato matasa na son shi sosai kuma ta kai ga tsawon lokaci shine ɗan hamayya barai wanda yake ba shugaba ɗin turjiya sosai da kuma magoya baya masu ɗimbin yawa don haka shi sa zaben kusan a ce akwai sha'awa da kuma sa ido da ƙasashe da ƙungiyoyi da yawa suka sa don su ga yadda za a kare. to dakta dai wannan dai ba shine karan farko da shugaban museveni wanda yake mulkin kasar tun shekarar 1966 kamar yadda muka bayyana a baya kuma sannan yake tsayawa takarar shugabanci da kuma neman sake zabansa a wannan shine karo na shida kenan dai a wannan karon zai tsaya takara ne da wazon su yan takara wanda yake duk da cewa akwai yan takara din amma dai wanda ya fi jan hankali shine wani saurayi wanda yake wanda yake a matsayin kamar ma jikansa ba ma da ba shin kana ganin wannan matashi din zai iya kaiwa labari a abun gaskiya akwai mamaki da kuma yanayi na rashin tabbas saboda duk watan zaɓuka da aka yi kusan za a ga gaskiya duk masu takarar kamar je kana yi ka ne tunda mutane ne wayanda tare suka yi yakin sunkuru da shi shugaba mai ci na yanzu a ah, sukan ja da shi haka dai a yi kamar da gaske amma dai za a ga gaskiya abin da gani kamar wani shiri ne hakan yi to amma wannan karo shi wannan matashi ya hito da gaske yake gaskiya kuma abin da ya firgita shi shugaba mai ci kusan inda duk inda aka samu wani gurbi na dan majalisa ko wani abu shi wannan matashi yakan je a yi yakin neman zaɓe da gaske sosai sai ka ga sun ansha kujerar daga ita jam'iyya mai ci to wannan shi ya firgita gaskiya shi shugaba mai ci ah, da magoya bayan ta kai ga ah, suna dardar na abin da zai je dawo wannan zafi to amma kuma gaskiya akwai tun karfi da ake sawa da karfi na gwamnati tun daga yakin neman zaben ah, gaskiya muka lura an yi ana ta kama karya ganin yadda ake kama shi matashin nan da kuma magoya bayan shi da yawa wasu ma ta kai ga gaskiya ta kai ga sun rasa don haka shi yasa ake da firgicin gaskiya ko da magoya bayan suna da yawa to dai wuya su iya ɓace mulki din ga hannun shi a shugaba mai ci yankin. To dokta a bangare guda ana zargin gwamnatin Uganda da turusa wa 'yan adawa da kuma batun toshe kafafen watsa labarai musamman ma na zamani wanda kira irin social media nan wanda yake kafafen watsa labarai daban daban irin su Facebook da dai sauransu sun yi maganganu akan wannan abun to da cewa gwamnatin ta mayar musu da martani. Shin a ganin ka menene dalilin da ya sanya gwamnatin daukar irin wannan matakan? Eh gaskiya su mahukunta suna yin haka ne don su katse saduwa da irin su 'yan adawa ke yi da kuma yanda suke ta yada yanda za a fuskanci zaben da magoya bayan su don haka gwamnatin tana ta wannan don ta katsa hanzar su kuma ya zamana ta lalata wani duk wani kulle-kulle da suke da magoya baya wanda shi kan shi Ah, ba karamin kama karya ba ne da su 'yan adawa din. Ah, a to doktor a bangare guda shugaban Museveni da ya shafe shekaru 35 yana mulkin kasar Uganda. Ah, Watakila mutane da dama su mamaki me yake faruwa ne, wani ne sirrin ci gaban wannan mulki nasa? Hakan yana nuni da yanayin al'ummar kasar suna son sa kenan ne ko kuma da akwai batun tilasa ko tursasawa musu aiki yi akan wannan batu. Eh to gaskiya tursasawa za a iya cewa da kuma rashin zaɓi ga jama'a tunda 'yan takarar nan yawanci duk ba su fitowa wa'inda za a iya danganta su da cewa za su iya wani abu don haka mutane sai su gwammace gara su zaɓi shi ya ci gaban da su wa'annan wa'anda magoya bayan shi shugaban ne kuma irin za a ga kamar je kana yi ka ne kawai. A to doktor daga ƙarshe yaya kake ganin makomar kasar Uganda idan har wannan matashi ya kada shi shugaba Museveni din a zaɓe sannan kuma yaya kake ganin shi wannan matashi din yadda zai iya gudanar da mulkin kasar kuwa? Eto, eh, eh, a gaskiya kamar shi yadda shi shugaba mai ci ya kafa tunaku na magoya bayan sun yi karfi sosai musamman su sojoji gaskiya nan ne matsalar take saboda yana da magoya baya sosai da su sojoji na kasar har yanzu. To da gaskiya kusan za a ma iya cewa bai da gogewa ta siyasa da kuma ta gwagwarmaya da aka yi na soji kamar yadda su shi mai ci da makarraban shi suka yi tunda sun yi yakin sun kuru din nan haka kai da suka anshi mulki suka zo kuma suka baza a mulki dadewar lokaci sama da talatin shekara talatin da biyar din nan sun kafa manyan 'yan kasuwa da 'yan gwamnati da kuma sojoji musamman wanda ta dan shi janaral ne a soja kanin shi ma janaral ne kuma har yanzu suna nan dan shi shine da shugaba na brigade of guard wani kungiya na soja wanda suna da karfi sosai da tattalin makamai da aka yi musu shi sa ko da yaushe ma za ga ga kusan soja suke kama yan adawa din gurfanar da su a kotu ta soja don haka akwai rashin tabbas na mai zai je ya dawo ko da yan adawa za su yi an san mulkin nan. dr jafar lawal da bai wani masanin harkokin siyasa na kasashen tsakiyar da kuma kudancin afirka a hira da ta damu da shi to masu saurare na aka kawo kasha abinda zamu gabatar muku a shirin namu ne sai kuma da Allah a saduwa ta gaba kafin nan nake cewa ku zama lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh da wannan ma kawo karshen shirin namu baki daya na wannan lokaci amma kafin yabon kwana da kuwa sambar barka sake dawowa domin ta so mana wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara jamhuriyar musulunci ta iran ta mai da martani game da matakin amurka na ayyana kungiyar ansarola ta kasar yemen da aka fi sani da yan husi a matsayin yan ta'adda wanda ta ce ba zai haifar da mai ito ba a kasar da ke fama da rikici da yake sanar da hakan kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran ya ce matakin na amurka zai raunata duk wani shiri na samar da zaman lafiya a kasar ta yemen sayid katabzade ya kara da cewa duk wani shirin warware rikicin kasar da ayyukan agaji da kuma shirin majalisar ɗinkin duniya na samar da zaman lafiya za su gamu da cikas saboda wannan matakin na amurka na sanya kungiyar ta ansarullah a cikin jerin kungiyoyin 'yan ta'adda dama dai a cewarsa kasar ta yemen ta fada cikin bala'i mafi muni a duniya sannan ga wannan matakin na wauta da amurka ta ɗauka wanda zai kara wargaza duk wani fata da ake da shi. To don ma kawo shirin baki daya a madadin wanda aka ji murin su baki daya musamman Hassan Barka da ya fassara karanto labaran duniya ne Abdullahi saluki muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya.